الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين هم الكتاب آمنوا بما نزلنا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها فنردها على أدبار أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu dama domin sake haɗuwa don ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki wanda yana gudana a cikin littafin ko tafsirin raddul alhani ila ma'anin qur'an wallafa shekar abubakar kumi allah ya ji kanshi allah ya gafarta shi muna roƙon allah mu'assis na jama'a ce za ta bid'a a masa sunna shek ma'adi da idris zakariya allah ya haska gabar muna roƙon allah dukkan malamai a ahalin sunna wanda suka riga ya Allah ya kawo kama wayanda suke da rayuwa Allah ya taimake su da ci gaba da da'awa da haskaka sunna da kuma shirya da al'umma muna addu'a ta musamman ga Sheikh Muhammadu Sani a yajin Allah ya taimake shi mai taimaki dukkan abokan aiki muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara dauka wannan masarauta ta kabi bakin jagorancin wato mai martaba sarki alhaji Ismail Muhammad Tsaya muna roƙo Allah da tsaya yi Allah ya rage lafiya wanda yake rike da wannan gida dan kabi muna roƙo Allah ya mai jagora ya taimake shi ya karfafa shi Allah ya taimaki mu na siyasa a tun daga shugaban kasa har zuwa jihohi ya zuwa kuma wasu. Allah ya aza su da abin da zai amfani ya zai amfani wannan kasa Allah kada ya bar su da zuba a kanku muna da bukatu daban-daban muna roƙon Allah ya bukatu muna da shi ɗaya matsalolinmu Allah shi wala wa mana jiya an tsaya aya ta arba'in da shidda yau kuma za a tashi aya ta arba'in da bakwai ya yi halazi na amonu ya yi halazi na batun kitaba aminu lima na zalbar na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا sun mastaɗar da yawancin ila du'a'i sai kuma ya istiraji wato ya sirata daga sifanta su zuwa kiran su ila dini zuwa ga addini al-islami na musulunci wa hasihim wato da kuma kwadaitar da su an yi minu bihi su imani da shi wata sauyi sannan da tsoratar da al'umma yahudawa cewa akwai azaba da za ta kama su idza imanin da yi idan suka ki imanin da su. faqala Allah tabaraka kauta alarci ya ce ya ayyuhal ladina kitaba ya ku waɗanda aka ba littafi aminu ku yi imani limanar Zanna da abinda mun ka sabkar min alqur'ani alqur'ani musaddikan limama akwai Ƙur'ani mai gaskatawa ne ga abin da yake tare da ku min taurati na taurata wato Alƙur'ani ba ƙaryata littafin ku ba ya gaskata shi wato min qabli wanda aka saukar kamin qur'ani amin qabli min qabli an natamisa wujuhan tun gabanin mushahe hukoki na muhuma biha min al-ayn wal anf wal hajib wato in kun ki imani akwai azabar da za mu yi muku da gaugawa shine huskokin yahudawa sai su koma bai daya babu kwarhin idanu babu hanci an shaye shi ba magyabtai wato gira don haka huskar ta zama bai wato bai guda kama wata keya da kama da bayan kai yake shine na musakafon kira da tammai shi su birai kama la'anna masakana a ashabas Eh, na tsallake ko fana rudda ha ala a dabari sai mu mayar da huskokin a baya wanda ji ha kal a kafa'i lauhan wani sai mayar da su kamar keya kan bayan kai wato sai zan allo guda awon la'anahum ko kuma mu la'ance su mu tsine musu albarka kama la'anna a ashabu sab kamar yadda mun ka tsine ma wato ma'abutan asabar minhum wanda yake daga cikin yahudawa an san kissar ashabu sabti a aila wa'anda suke wato maharautan kifi ne masuntan kifi ne aka hana su amma suka yi dubara suka yi Allah tabaraka wata Allah ya azabtar da su yan maishe su birai wa kana amrul lahi al'amarin ubangiji ya kasance mafa'ulan abin aikatawa lamma sami abin hadhihi aya Abdullah Sallam lokacin da abdullahi bin sallama ya ji wannan aya aslama sai ya musulunta wa kada qadima min ash-sham alhali ya dawo daga tahiya daga sham ba tan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sai ya tafi wurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kabla an ya ce ala shi kahin bai hudin abdullahi bin sallama kamiya sai wajen iyali ne sai ya gaugawa ya taho da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa kala yace ya rasulullahi ya kai ma'aikin Allah wa ma an ara an asila ilaika ban yi zamani ina a gare ka ba hatta ya tahawwala wajhi wato sai an bauta min azaba an juya ta ila faya zuwa na. ma'ana kamar da Allah ya alƙawari in bani Isra'ila ba su imani ba za a ciyo da hukokinsu a shahi wakila kana wa'idan bishar wasu malamai sun ce wannan ƙacewa ce amma da sharadi wato ma'ana sharaɗi ya zan a samu cikin mutanen bani isra'ila su imani falon ma a kalama ba abu mun rufiya lokacin da sashen suka musulunta sai aka ɗauke wannan azabar gare su wakila wasu malamai sun ce ya kunu samsun wa maskun za a samu shahin hukokin yahudawa da juyar da halittar su kabla kiyamis sa'ati kamin tashin alkiyama to um, malaman asbabun nuzul sun ce a dalilin sauka wannan aya shine wata rana annabi sallallahu alaihi ya yi magana da shugabannin yahudu malaman yahudawa cikinsu akwai wanda da ake cewa abdullahi bin suriya akwai wanda aka cewa maka na usai da sauransu sai ce musu ya ku jama'a yahudawa ku ji tsoron allah ku musulunta wallahi na rage da Allah kun san da cewa abin gani da zo da shi gaskiya ne kun san da cewa ni manzon Allah ne ke gaskiya ne kuma alkur'ani gaskiya ne musulunci gaskiya ne amsar da suka bayan sun suka ce ai mu mu san haka eh, ina abu mu haka ya kai Muhammadu mu san haka shi ne Allah ya saukar da wannan aya ya tabbata musu cewa lalle tun da sun san gaskiya ne kin gaskiya na suka yi to su ji tsoron Allah su musulunta in ba su musulunta ba to ga wata azaba ta duniya da gaggawa da za a yi da wannan wa Allah da yake yana da rabo kusan rikon gaskiya rabo ne ba sanin gaskiya a a wata magana ba sanin gaskiya a yi aiki da ita sauran yahudu sun san gaskiya amma ba su yi aiki da ita amma shi abdullahi bin salam Allah ya taimake shi yana cikin sahabban manzon Allah waɗanda Allah ya alƙawarin zai ba su lada so biyu yahudancin da sun kai za su samu lada sannan musulunci da sun kai kuma za a ba su lada muna roƙon Allah ya taimake mu Da sanin gaskiya da kuma aiki da gaskiya shine ayar fatiha take nuna cewa a cikin mutane wato koyaushe mutum ya addu'a ce ihdinas rafa mustaqim siratal na amsa alaihi غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله كشير دمو هيا مددت هيا مددت يا إنسي هيا مسلم mutum ya san gaskiya kuma ya aiki da gaskiya ba a addinin musulunci da kabara da kai ko kuma kirkiri faɗi ko da ra'ayi ko da son zuciya don haka sai an san mi Allah ya ce mi manzon Allah ya ce sallah da sanar sannan mi malaman musulunci magabata na fai da sauran sun ka fahimta sai mutum ya aiki da shi don haka musulmi yana addu'a ko shi cewa kada Allah ya aza shi ga hanyar an da alaihi wanda ake mishi da su ne yau ni jawo musu fushi saboda sun san gaskiya suke aiki da shi sannan musulmi na addu'a kada Allah ya haza shi ga hanyar batatti su wane ne batatti su ne nasara su ba su da ilimin addini addinin su ilimin su kama kama na su kai sharfa sharfa na su sai a zo wani ya zo ya zauna wani fasta ko rabaran sai ya kirkiro ya ce a yi kaza a yi kaza kuma yana ya ɗaukar littafin nan na bible ya juya ko ya ƙara ko ya rage kaga ba saƙon Allah ba ne, ba bible ɗin da Allah ya saukar ne. to ana iya samun musulmi ba yahudi ana iya samun musulmi ba nasari ana iya samun musulmi ya hada ba yahudi na ko ba nasari na ya za a yi musulmin da duk ya sifantu da siffar yahudawa ya san gaskiya ya aiki da ita ya sake ta to shi ma ya sarigar yahudawa don haka yana cikin yahudawa duk musulmin da yake aiki da bid'a da kirkire-kirkire bai aiki da ilimi bai aiki da abin da qur'ani ya zo da shi suna ta tabbatar to shi ma ya zama na kaya tunda ya sa rigar wa man tashabbaha bi ƙaunin ba huwa mu. duk wanda ya kama da wasu mutane ya kasance cikin Allah ya shirye mu kun mana ba ta ala ala annahu ya gafiru kulla dhanbi sai kuma ubangiji ya fadakar cewa yana yahi yana gafarta dukkan zunubi ma a da shirki amma wato ban da shirka shirka duk wanda ya mutu yana shirka Allah bai gafarta amma ita ma shirka in mutum ya ce yayi shirka ya tuba kamin ya mutu kamin ya kai ga gargara kamin a ɗebe a dai ransa ya shiga cikin ciwon bitarai to Allah yana gafarta ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما نعم إن الله lallai haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala la ya gafiru zai gafarta wa an yi shirka bihi a shirka da shi haila israfu bihi Allah bai ga bai gafarta mu shirka matukan mai shirka ya mutu yana yi wa ya gafiru ma dun zalika amma da yace wa yuradu bihi mutlaqul kufri abinda ake cewa al israfu billahi nan ya hada kafirci da Allah gaba daya al-muntazimi li kufri li yahudi kufri li yahudi wan nasara wanda ya hada da kafircin yahudawa da nasarawa intizaman awwaliyan tsaruwa ta farko ma'ana kamar wata giya ta ta ko nazari na abin waya wanda za a tsara a sa a ciki to abubuwan da za a sa cikin wannan zaren wanda suke sun shiga cikin wannan abin waya, su ne kaza da kaza da kaza to duk kafirci ya shiga ciki kafircin yahudawa da nasara sun ya shiga ciki duk dukkan nau'in kafirci da shirka fa inna shari'a lallai shari'ar musulunci kada nassa ta yi nassi ala a halin kitabi qadibatan ta halin kitabi mushrikai ne gaba daya wa hulu da asnabil kafar ta finnari kuma shari'a ta tabbatar da cewa duk kafirai gaba ɗaya, to in sun shiga wuta inda suka mutu suna kafirci to sun shiga wuta ba sai ta har abada don haka nan babban magana ce duk abin da zai sa mutum ya shiga wuta kuma in ya shiga ya dawama to babban abu don haka ashe wajibi ne ko wani mutum ya yi ilimi ya san menene shirka menene kafirci domin ya kare kai ne daga shiga cikin kafirci da shirka shirka kashi biyu ne akwai a shirkul akbar akwai ashirkul asugar, wasu na kara da ce akwai ashirkul khafi ashirkul akbar shine shirka babba wadda take hitar da mutum daga addinin musulunci kamar mutum ya riki wani gumki ko kuma ya yanka a matsafa ko ya yi sujuda ga wani Allah daga cikin shirka akwai shirka ta aiki akwai shirka ta magana an tabbatar da cewa wato duk wanda ya ce Allah na da ɗako yana da mata kuma da abokin tarayya wannan magana ta shirka ce kuma kafirci saboda haka ire-iren waɗannan yana wa musulmi ya fada cikin wannan tsotson bisa ga jahil don an ce al'insanu a duhu ma jahila in mutum bai san abu ba sai ya zo yana adawa ta. ya’in aka zo ana faɗakarwa ana tambihi ana cewa kaza shirka ne kaza kafirci ne sai wani ya ɗauka cewa san tsina aka yi a hidda mutane cikin musulunci ana kafirta ana ce musu musulkai alhalin shi wanda ke cewa kaza kafirci ne kaza shirka ne ba wai kai ce ba ayyane ba ya ce sai mushriki ne ko kai kafiri bane a'a yana faɗakarwa ta kaza a nisance shi kaza a nisance domin shirka ne ko kafirci to ina laifi an ce gyara kayanka bai zan sauke mu raba sannan duk wani mai wa'azi ko mai tambini ya san da cewa cewa wani ya yi kafirci ko wani kafiri ne kalimar nan in ba ta samu wurin zama ba dawa za ta yi gare wato ba ta faɗuwa gaban za in ka ce wane ya kafirta ko wani ya yi shirka to in ba mushirki ba ne ba kafiri na ba to magana za ta dawo gare ka to kawai ɗaya mutum dai ya ji daɗin baki ne kai kawai ɗaya ce suwa ne kafirai ne ko suwa ne mushrikai ne kalima ta dawo gare shi kun ga ai hankali bai ɗauki wannan saboda haka dai akwai bukatar mutane su sa tunani mai zurfi su rinka tunani in aka yi tambihi aka ce akwai ayyuka na kafirci akwai ayyuka na shirka to mutane su faɗaka su yi tunani su gani shi sun fada cikin waɗannan abubuwan in sun fada ciki sai su gyara in kuma alhamdulillah ba su shiga ba shikenan mu je zuwa Allah ya kai sannan shirka karami shine wanda bai hidda mutum cikin musulunci amma babban laifi ne kamar riya ai kun ga Allah ya ambace ta shirka Allah ta wa ta'ala a cikin suratul karshen suratul kahfi ya ce wala yushriku ibadatu rabbihi ahad qul inna قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى anna ma ilahukum ilahun wahid فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نعم كنغا تكون ونا آية الله تبارك وتعالى يتي ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا duk wanda yake kamna ko yake jin tsoron gamuwa da ubangijin to ya aiki aiki mai kyau wala yi shirik ne ibadatu rabbihi ahada kada ya hada Allah da wani cikin ibada to malamai sun ce fala rai. malaman kuri za ka ji ba sun fassara wannan shirka cewa kada ya yi in kai aikin kwarai aikin da ake yi don Allah saka sa riya ko sum'a domin wai mutane su ga ta yi himma ta yi ƙoƙari su yaba maka. in mutum ya yi haka ya yi ƙaramin shirka domin ya sawo wasu mahalukai cikin ibada ɗai sun samu rabon cikin rabon da wata cikin aikin da yawa Allah sun samu rabon sannan akwai wasu shirka wanda yake kamar yanzu rantsuwa da wani Allah shi ma shirki ne kuma ana yace mai kafirci kuma kafirci karami wa man halafa bi ghairi llahi faqad kafara wata riwaya faqad akara wanda ya rantsuwa da wani Allah ya yi shirka wata ruwaya kuma ya yi kafirci to amma rantsuwan nan wanda yake shirka ce ko kafirci ne bai fidda shi cikin musulunci ba amma ya yi zunubi ba kamar misali ah, barawo ya zo zai yi sata ko yan fashi su shigo gari sai su ci karo da yan banga ko yan sanda suna patron sai su wace su kaga mutum na iya cewa je ba dan yan sanda ba ko ba dan yan banga ba da yan fashi sun yi mara barna to faɗin wannan magana jingina samun tsaron nan da kariyar nan daga yan hulki da zuwa ga yan banga ko tim din patrol tim karamin shirka na boye shirki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum zai faɗi sai ya ce laulallahu wa kaza la kana kaza mutum ya fara cewa ba don Allah ba ko ba don tsaron Allah ba to sannan ya ambaci wani wanda ya dan ba da gudunmawa ya zama sanadiyya amma da mutum ya ɗauke aikin gaba ɗaya jingina ma waɗannan 'yan banga ko 'yan patrol to ya yi wani shirki ɓoyayye to kun ga ire-ire waɗannan ba su hidda mutum ba shirki ne wanda yake hidda mutum a cikin addinin musulunci amma kuma a wajibi ne ya nisance shi to shi wancan babban shirki ko babban kafirci kamar juhud babban kafirci shine juhudi mutum ya mutum wani abu wanda an ka sani cewa a tabbatacce ne a addinin musulunci kamar mutum ya mutum samu Allah ko ya mutum cewa akwai aljanna ko wuta yana shakka a kan haka to wannan kafirci ne babba ko mutum ya ta wata aya ko ya mutum wajabtan sallah ko azumi wannan duka kafirci ne bayyananne to na ba da misali da rantsuwa da wani Allah da wani mutum ya rantsuwa da kaba ko ya rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya rantsuwa da sarkin musulmi ko rawanin sarkin musulmi duk ana yi ko duk ana yi mutum na rantsuwa da abin da yake ganin girma ne amma ga shari'a Allah kawai ake rantsuwa da shi to idan iren wayannan ƙananan shirka din ba su hidda mutum cikin musulunci kuma in ya mutu yana aikata su to ya shiga cikin mashi'a ta ubangiji eh, bai shiga wuta ya dawama in ma ya shiga wuta za a fitar da shi kamar sai sauran fako wa man mutu wa lam yatub an wuzrihi an wuzrihi fa wuj ila Allah jami'a amma wanda ya mutu ya mutu musulmi amma yana aikata laifi to sai a ba al'amari ne ga Allah in Allah ya ga dama yana iya yin mishi in kuma bai ga dama ba sai ya mai ukuba ya mai horo daidai laifinsa wadda Allah ya ga dama sannan a shigar da shi aljanna don haka wa ya gafiru ma duna zalika Allah yana gafarta abinda bai kai kafirci da shirka ba min zunubi daga cikin zunubai liman ya sha ga wanda ya so almagafara da lahubi an yi da janna sai Allah ya shigar da shi aljanna bila azabin ba tare da azaba ba min almumini daga muminai wato mu'mine masu laifi in Allah ya ga dama yana gafarta musu inda Allah ya kuma Allah ya ga dama wa man sha'a azabahu min almu'minin wanda Allah ya ga dama sai mai azaba daga cikin mu'minai thumma yudkhiluhu jannata sannan ya shiga da shi aljanna bayan ya yi fursuna kun ga konan duniya mutum ya yi fursuna ba kai ne ka nihi ba yanzu amma a kaddara ka zauna gidan maza wata guda in ka dawo ya za a gane ka za ka canza ko ba haka ba eh kiba da kunu aka kiba da tuwon dawa eh za a canza to dada bale kurkukun lahira inda zabaniyawa suke inda maliku yake wanda yake shugaban gidan wannan kurkuku inda 'yan wuta za su nemi ceto wa in yasagi su yugasu bima'in kalmuhul yashwil wujuha bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa kun ga wannan wurin sai dai nema a duwarar bisallin sallin saboda haka kada mutum ya ke da cewa ai an ce mummune ba su dawoma cikin wuta don haka ai tun da dai musulmi muke ai Allah zai gafarta muna ko kuma ko mun shiga wuta za mu hita kai tonka ko da minti guda mutum ya yi cikin wuta in an ka fishe shi to sai an wanke shi da gulabe na rahama sannan zai dawo ga hayyaci ne ku dibi hakikin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin yan wuta waɗanda sun ka shiga wuta wanda ya samun sauƙi shine wanda ba a ƙona huska ta ba a kona jiki ne ba garwashin wuta an ta'aza cikin zuciyar kafa ta can kasan kafa zahi ya kona can tsakiyar kafa ta din nan sai ya kama kashi da jijiya zahi ya ta tafiya har ya kai ga kwanya ta ya sai kwanya nan ta tafarfasa yana ganin ya kowa azaba amma shi a ƙasa shi a kurtun yawuta wuta saboda haka azaba wuta ba ta da sauki Allah kai muna sauki Allah kare shi yasa ake cewa ko yaushe in mutum yayi sallah cikin tafiya ce ta karshe ya nemi tsari daga miyagun abubuwa guda biyar fitinar dajjal tana ciki fitinatul mahaya wal mamati tana ciki azabu jahannama tana ciki wuta azabu wuta tana ciki wasu ilmasir da mugunyan makoma wannan kuma mutum ya nemi tsari daga gare su Allah ya kare to kun ga in ana wa'azi ana ce a nisanci shirka a nisanci kafirci jama'a taimakon mutane an kai ko tuta musu an kai an nisanta ka daga abin da zai sa ka shiga wuta ba ka hita har abada ai an taimake ka amma sai wasu na kokari su walwale wannan wa'ani Yan aka ce wanda ya kaza ya yi shirka wanda ya kaza ya ta sai ya ce kai ai la ya kafaru ahadun bi zambi da sunnah bi zambi kayar ta mutane wasu kai yi duk musulmi mai fuskanta tsira ai bai zai kare ta amma shi mai risala da zambin ya ce la ya kafar a ne Ni a halin da zambin aƙida ce ta ahalus sunna wal jama'a cewa in dai musulmi ne bai kahirta saboda zunubi amma mu'tazilawa da hawaridu su sun tafi akan cewa musulmi mai sako ba ake mai musulmi sai dai a ne wani matsayi tsakanin musulmi da kani in ba a ce mai kahiri ba suna ce mai kahiri ba suna ce kuma wani matsayi gari tsakani su ko musulmi ahalus sunna sai dai su ce fasiki ne amma yana nan musulmi musulmi ne fasiki kai ba zunubi ake nihi ba a'a abubuwa na kafirci da shirka wanda sun ka dabaibaye mutane kuma wasu abubuwa na wanda yake koyayi in ba an yi bayani ba a gane shi yasa ake yi wa mutane bayani don su tsira su shiga cikin salama Allah ya kare to wa man shirki billahi duk wanda yayi shirka da Allah ai kafara bihi ya kafirta faqad ibtara isman to ya kirkiri laihi ai zamban aziman zulmi mai girma kabiran ai fa'ala zamban kabiran ya aikata zulmi mai girma na an ce ya kirkira ya kirkiri laifi da yana da iftira kama ya tulafa ala alƙauli hakikatan kirkire galiban magana ake magana ta kirkire a ce ya kirkira magana ya kirkira ƙarya to kamar da ake ta an kirkira magana kuma aiki shi ma akwai na kirkire duk aikin rashin gaskiya shi ma aiki ne na kirkire don haka akwai aikin gaskiya akwai maganar gaskiya akwai aiki na ƙarya akwai magana ta ƙarya Wata kada fi ma ya ci man an min taskiyatin nafsu aya mai zuwa ana hana musulmi cewa su bar taskiya su bar wanke kansu ko kuma suna wato yaban kawunan a kai dai ka yi tawadu ka bar ma yan eh, har mutane ne za su yi ɗinka taskiya su cewa da kan salimi na su ce amma kai kaka ce kai na kwarai kake salihi kake Allah tabaraka wa ta'ala yace alam tara alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha ولا يظلمون Fatila. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا alam tara ba kai dubi ba ilal ladina yuzakuna anfusahum zuwa ga wanda suke tsarkake kawunan humul yahudu sune yahudu aw nasara ko nasara haisu da kullum minhum nahnu abna'illahi wa ahibba'u domin kowannen su yayi da'awa yariya cewa su ƴaƴan Allah su an masoyan Allah to kun ga sun jingina kansu zuwa ga Allah ko alhali Allah ba ya da ɗa ta'ala Allah an zalika uluwan kabira sannan sun ce su ne masoyan Allah ai laysa al'amru bi taskiyatihim anfusuhum abin bai tsaya ga taskiyar su ba balillahu yuzakki man yasha'u ha Allah shi yake tsarkake wanda ya so bil imani wal amali sai ya taimake shi ya datar da shi da yin imani da aiki na kwarai wala yuzlamuna fatila ayyun kasuna min amalihim ba za a rage musu wani abu daga cikin aikin su fatilan ko da wato yafsa kadara wato kasharatin nawati wato kaman ɗan ya abin nan ɗan zaren nan na na guntsun da ko da shi ba za a rage musu ba to kun ga musulunci abin da ke karanta suwa tawadu'u da kaskantar da kai don haka shi ya ko wajen sanya suna aka ce makaruni ne a sanya wa mutum sunan mala'iku saboda mi saboda gudun taskiya kamar kuma irin tajuddini khairuddini mu'izzuddini duka an ce ba so a sa yaro haka nan domin mi domin duk da cewa akwai fatan ya zan nasiruddini mu'izzuddini zaharuddini da su, to kamar an yi taskiya ce ana kallon cewa lallai wani abu ne ga addini to in ya zan bai wannan aikin ba kaga an faɗi babu cika to yanzu akwai masu lakabi kamar misali a shi'a ayatul jama'a akwai taskiya ciki ko babu ayatul lahi aya Allah akwai rauhun lahi sannan za ka ji su kuma a wajen sufaye an lakaba ma wani cewa gausuna ko al'arifu billahi al'arifu billahi jama'a akwai taskiya ta ko babu akwai taskiya ciki to saboda haka Allah ya ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa saboda haka ire-iren wannan taskiya da wankin kai da nuna wani waliyullahi na eh, muhibbullahi da dai sauran ire-iren wayannan duka an ce adibi waɗanda suke yin haka nan yahudawa da nasara suke yin haka nan ashe mu bai dace gare mu unzur fa yaftaruna ala allahi alkadiba ta karanta ko unzur kai diba muta'ajjiban kana mai mamaki kaifa Allah ala allahi alkaziba yadda yahuda da nasara suke wa Allah kirkire lizalika da wannan wa bihi ithman mubina kuma wannan ya isa wato zunubi bayyananne to kaga su sun yi nasu ya hito ga hili to in ma musulmai sun kai ko musulmai sun kai to shi ma laifi ne domin laifi laifi ne Waza zakara fi ma yati annahu min al-kufri tarku ma anzalallahu ya ambata a cikin aya mai zuwa <clears throat> cewa yana daga cikin kafirci mutum ya bar abin da Allah ya saukar wato ya bar littafin Allah wal imani da gairi ya karbi wani abu ya imani da shi ya rike madadin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam tara ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء الذين آمنوا سبيلا Allah tabaraka wa ta'ala yace alam tara bakai dibi ba ilal ladina hutu nasiban zuwa ga waɗanda aka ba su wani kaso daga littahi wato an saukar da littahi gare su taurata da injil yuminuna bil jibti suna ba da gaskiya da jibti wa tagut wato gumki da shedan wa ma kullum ne, amma ana fassara su duk wani abin da an ka bauta ma dunan lahi wanda ba Allah ba don haka jib abin da an ka bauta ma wanda ba Allah ba dagut shi ma abin da aka bauta ma wanda ba Allah ba wakila wasu malaman tafsiri sun ce aljibtu ismun lil asnam jibt wato gumki ake ce ma jibt wa dagut shayadin al asnam su kuma dagutu ana nihin shedanu wanda suke tsayawa inda gumaka wali kulli sanamin wali kulli zanamin shaytan ko wani gunki akwai shaytan tare da shi Yu abiru fihi in kahirai mushrikai suka zo suna magana da gunki shi ka amsawa wa yukallimun nasa sai ya zance da mutane sai wace sun ta inda gunki sun roki kaza ya ce musu kaza fa ya ga tarro zalika sai su rudu da wannan su doka gunki na magana wakilal jibtu alkahinu wasu malaman tafsiri sun ce abinda aljibtu boka wattagutu shi ko dagutu a sahiru shine mai sihiri to don haka dai wanda ya yi imani da gumki ko shaidan ko boka ko mai sihiri to ya yi laifi kuma waya kulu na lillazi na kafaru suna ce makafirai a su sufyana wa ashabi a sarkin maka abu su fuyana da shi da mutane ne hina kalu lahum lokacin da suka ce musu a hada sabilan wato sun mushrikan manka suna cewa su sun kai shiriya sun yi annabi zama bisa hanyar kwarai wa nahnu ulatul baiti mu ne an majibintan baiti dakin Allah nuzqil hajja muna shayar da alhazairu an su zo aikin haji wa nukurid daiba muna dokal wato nauyin baki muna ba su liyafa wani fukkul ani in aka tsare wani muna kwanto shi wato kamar ribatacce amma Muhammadu da suka ce amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama faƙadan halafa dina abahi shi kan ya sa ma addinin uwaye da kakanni na daban ne ya kama wata sabon hanya sabon addini waƙata rahima ya yanke zumunta wa fara harama ya ma ya cire ma gaba ɗaya ya yi hijira ya ba harami ya koma ta wani gari wato shine madina don haka su mushrikai na ganin su abusa hanya annabi ba shi abusa hanya ba to sai ai malaman yahuda sun san shirka ba addini bane amma musulunci shi addinin gaskiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne amma duk da haka sai sun ka amsa mu mushrikai suka ce ulai ai antum ahada min alladhina amanu sabila ai kun yi shi zama busa addini ku abusa addini na kwarai su ha ƙara tabbatar da mushrikai ta su abusa hanya ta kwarai to kaga laihi busa laihi su ba su bi addinin musulunci ba kuma sun soki addinin musulunci sun ce shirka ta yi addinin musulunci addinin kafirci na bautar gumaka ya yi addinin musulunci zama addinin kwarai to Allah wata Allah ya mai sa musu da martani yace ulaiikal ladina la'anahumullah ulaiikal ladina la'anahumullah ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آه قال إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أولئك الذين لعنهم الله ودنغا ما سوك كما غنى سنك سوكي مسلمتي سنك سوكي النبي صلى الله عليه وسلم سنك سوكي مسلمتي to Allah ya tsine musu Allah ya nisanta su daga rahama ta wa man yal'anillahu duk wanda Allah ya la'ance shi falan tajida lahu nasira ba za ka samu mai taimakon sa ba ai ma ne an mai azabi wanda zai hana Allah ya mai azaba bi ma'ana nasu wato nasir bi ma'ana nasu wato fa'ilun ne bi ma'ana fa'ilun wa fil ayati wa'dul mu'minina a cikin wannan aya Allah ya yi alƙawari ga masu imani li'annahum al-mansuruna cewa su ne wanda Allah zai taimaka ma alaihim kan yahudawa da mushrikai fa innal na bi diddi ha'ula'i wato su mu'mine kishiyar waɗancan ne fa humul ladina qarrabahum Allah su mu'mine su Allah ya kusanta su zuwa ga rahamatai wa man yukarimuhu Allah shi ko wanda Allah ya kusanta shi daga rahamatai falan tajida lahu khazilan ba ka samu wanda zai yarbe shi wanda zai tozarta shi kama ta kaddama kamar da ya gabata waka ba billahi waliyan waka ba Allah ya isa majibinci kuma ya isa mai taimako ga masu imani to kun ga ashe wato wajibi ne musulmi ko yaushe zama ya adalci wannan aya tana karantar da mu adalci adalci wurin magana kuma Allah ya ce wala ya jari mannakun shana'ana qaumi ala Allah e eh idlu a aqrabu littaqwa ko jayayya haka da mutum ko adawa haka da mutum duk yadda tankiya take tsakaninka da mutum in magana ta taso yi magana ta adalci game da shi kada damuwar da tsakaninka da shi ta ɗauki ka yi zalunci ka yi mugunyan magana a kan shi yanzu wani ka ila saboda damuwa sai da ahalus sunna in magana ta taso shina iya cewa ai malam abubakar gumi ko shak sani haya jingir ko malam sama'ila idris ai duk zuwa karantar da mutane boko haram yanzu an allah malam abubakar gumi ya karantar da boko haram shak isma'ila idris ya karantar da boko haram shek Saniya hayazin gida ya karanta da boko haram eh ga gani duk sun yi boko don haka ba su ƙiyayya da boko kusan ma shek abin nan sha bakar gumi abin da yake sha a karanta kowane ilimi mutane su karanta addini su karanta ilimin zamani sannan aiki hannaka ki kaki kowane su shiga su shiga aikin soja su shiga aikin ɗan sanda da kaskan da imagire kowane aiki su shiga domin su kawo gyara in ana ganin ɓannata wata ke yi to a shigo don a gyara in kana waje ba ka iya gyara abin da yake kira kenan wanda wasu malamai suna cewa da kasa tamara ga cikin ka kaka hirta boko ma da kasan a guda ta boko kaka hirta mallam biya canza tunanin mutane akan wannan ta boko ba kayan hirta ba to ya za a in ba rashin adalci ba ka ce wanga bawan Allah ke ya haifar da boko haram kun ga rashin adalci damuwar da idan wanda aka damuwa da mala abakar gumi ko wanda aka damuwa da yan izala sai wannan damuwar ta ɗauke sai ce yan izala a yi suna suna koyar da boko haram alhali misali wanda an raye ta saniya ya gini halitta ne ya rubuta a kan boko halal yana fatattaka aƙidar 'yan boko haram kuma ya ta faɗi bisa mumbari cewa boko haram 'yan boko haram sun kahirta abinda suke yi na halitta jinin mutane ya hidda su cikin musulunci kai hari a masallatai musulunci bai da wannan ba kashi ɗaya ga kai hari ga masallatan Allah saboda haka muna kira zuwa ga ɗan musulmi in mutum zai yi magana to yi magana ta adalci ko kirista ne za a yi magana a kai ne kai musulmi kai mai adalci ko mai bautar gunki ne in aka yi magana a kai ne to kai mai adalci haka musulunci ya karanta wai za kultum ba a dubu walau ka na za ku ba inda duk za ku magana ku yi adalci ko da magana nan ta shahi ɗan uwanku na kusa ko ta shahi wanda an sanci wanda ba ku da alaka komi da shi ba ku san shi ba to ku yi mai adalci now same eh, am lahum nasibun min al-mulk ka karanta ko am lahum nasibun min al-mulk shin ko su yahudawa suna da wani kaso wani rabo na daga mulki wannan istifhami bi ma'anan nafai ai laysa lahum shay'un minhu ba su da wani abu na mulki wanda su gaba suwa suke rabawa walau kana da abin ya zama haka fa idan la yutuna nasu kira to da ba su dan gurkuta mutane ko da abu kadan ne su ba su saboda ruwa ai sai an ta han kadaran na karati shi zahar na ta wato ya kwasfa da aga bayan da dino gutsun gutsun da dino le farati him saboda wato faifayewa ga ruwa yahudawa suna da ruwa ba su alheri ga kowa eh kuma yahudawa ma ko waɗancan na asali ko waɗanga na yanzu sahayuniya to waɗanga na yanzu ma sahayunawa sun yi sharri sun yi bakin ciki da al'ummar duniya sun yi bakin ciki da musulunci sun yi kai hari da gaba da musulunci domin su waɗanga sahayuniya wai suna ganin cewa musulunci ya kuntata musu ya wargaza daular su ya amshe musu wato haibara ya amshe wato da wadi qura da sauransu to suna son a yi wata sabuwar daula ta bani isra'ila wadda za ta mamaye kasashen musulmai tun daga kogin nil har furata duk gabas ta tsakiya gaba daya ya zan duk daula ce ta bani yahudu wadda za ta zama haida kwata ta zama birnin kudus kuma wannan manufa ita ce suke aiki a kanta sun ka fara da mamaye palestine da wasu yankuna na Tuddangolan golan na abin nan wato na beirut lebanon suka mamaye wani bangare na syria suka yi kasa ta kansu a wannan lokaci to amma niyyar su wannan kasa su ci gaba da fadada har sai sun mamaye gaba ta tsakiya gaba daya har makka har madina Allah ya tsine mata hayunawa kuma kada Allah ya ba su nasara ga dukkan manufofin da suke son su cimma Allah ta baraka wata ala ya ce am ya dunan nas ka karanta ya kuma na auren tsayi ko? am wato Allah ya ce bal a'a a ya dunan nasa sun suna hasada mutane ne wato annabi ake nini suna hasada annabi sallallahu alaihi wa sallama yahuda babu shakka suna hasada musulmi da musulunci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala hasadu bukulun ita hasada wani bangare ne na rowa abinda an rowa la annahu man'un lima fi aidihi abinda an rowa mutun ya hana abinda aka hannu nai ya kiba wani to ita ko wala hasadu hasada man'un lima inda Allah mutun yana son ya hana abinda aka Allah ya zo ga hannun mutane kaga bai yiwa ba ka ta Allah abin ga da zaka ba sa ko kabbawa ne na hana to amma kuma kayi bakin ciki cikin zuciyarka kana ganin ta dan me da Allah ya haka kaga shi ma rowa ce wal istifham lil inkari wannan istifhami inkari suna hasadan mutane alama atahumullahu akan abinda Allah ya ba mutane ya annabi sallallahu alaihi wasallama min fadlihi na baiwa da falala min min nubuwa Allah ya ba annabi annabta wa kasaratun nisa ya ba shi yawan iyali suna bakin ciki annabi wai dan me da ya aure mata tara Eh? ai ya tamannau da zawalau suna gurin wannan ni'ima ta gushe anhu da gare shi wa yaqulun suna cewa law kana nabiyyan ai da muhammadu annabi Allah ne da gaskiya lashtagala anin nisa'i da ya shagaltu ya dauki hankali ne addini da aika da da yadda sako ya dauka ya dauki hankali ne ga wato al'amarin mata da ba ruwa ne da mata da bai yi aure ba ai ga annabi isa nan da ya zo duniya bai yi aure ba saboda da'awa saboda wa'azi to Allah ya ce faƙaɗa ataina ala ibrahim ta waccan aya Allah ya ce mun aiko wato manzanni kamin kai waje alna lahum eh azawajan muka sanya musu mata taki wa zuriyatan da zuriya saboda haka Allah ya ambaci dukkan annaba cewa wato ya ba su zuriya ya ba su mata don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine farau ba anan kuma Allah tabaraka wataala yace faqad ataina ala ibrahima hakika mun ba iyalin gidan ibrahima jaddahu shine kaka annabi sallallahu alaihi wasallama cikin iyalinsa akwai musa akwai dawuda akwai sulaimana mun ba su alkitaba littahi wal hikimata mun ba su hikima annabta wa atainahum mulkan azima mun ba su mulki mai girma fa kana li dawuda mulkun azimun annabi dawuda yana da mulki mai faɗi ana ganin cewa yana cikin wanda sun kamallaki duniya ko wani sa'un muna mun ba shi mata kasiratun masu yawa wa kazalika suleiman haka nan shi ma suleiman ɗane shi ma yana cikin wanda sun kamallaki duniya kana kana lahu alfun ra'a annabi suleiman yana da mata dubu ma baina hurratin wa sarriya wato tsakanin mata da kuyanga farfara yana da mata dubu to kun ga ina za a kwatanta dubu da mata tara to ya za a yi bai zama suka ga mai mata dubu ba da kuyanga da mata dubu mata tara za su zama suka ga mai mata tara kaga hasada dai ce suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba dan yana da abin suka sun ka soke shi bai da wani abin suka dan bai saba mu sunnar sauran annabawa ba sallallahu alaihi wasallam to kuma nan za mu tsayawa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala. Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada kuma Allah ya amfane mu da abin da muka karanta ya ba mu ilmin nafiya ilimi mai amfani wanda za mu ci moriya ta yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh